hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya yi daidai da goma sha tara ga watan yuli miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin marigayi malam modini da ke cikin shiyar zagi a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab a cikin ci gaba da karatun muna cikin eh, kitabu ta tsihirin na jasad ko al-taharatu lissala cikin al-taharatu lissala yin tsarki domin sallah za mu tashi inda yake wa fil ati bayanu sifati masihima muna magana ne da sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam darasi na takwas za mu gabatar cikin wannan yammacin da ikon Allah mai littafin ya ce wa fil hadisul ati a cikin hadisin da ke tafi bayanin sifatin masjihima za a bayanin sifar yadda ake shafar kunnuwa don ya tabbata cewa an udunani minar ra'as kunnuwa a cikin kai suke to yaya ake shafar su hadisi na nan tahe wanda zai bayani a akan an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya zo ri annabi sallallahu alaihi wasallam فقال سيك يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم Kaifar duhuru yaya ake tsarki fada bi in fi ina sai annabi ya kira a kawo ruwa a cikin makai fa ghasala kaffaihi salasan sai wanke tahuna guda biyu adadi nawa salasan sau uku kamar yadda muka ce biyu duka ake gamewa a yi musu wanki gaba ɗai a ce ɗaya a kuma gamewa kuma a wanki a ce biyu a kuma gamewa kuma a wanki a ce uku ba salasan salasan ake wanke su ba. Sun ma gasala wajen salasan bayan ya gama wanke tahuna ya wanke fuskarsa kuma salasan ta uku wannan ba yana nufi daga wanke tahuna sai fuska ba ko wasu hadisai sun gabata na bayanin kurkurar baki da shakarwa da fyacewa sun magasala zira'aihi sannan sai wanke zara'insa guda biyu salasan ta uku to to nan cewa salasan nan ma ba yana nufin cewa waɗannan zara'i guda biyu duka game su ake yi a wanke kamar yadda ake wanke tahuna ba don su zara'i bai yiwu a yi mutu irin wannan wankin ko ya gabata ga hadisin amr ibn yahya al-mazini inda abdullahi ibn zaid ya wanke ce fa ghasala fa afraga ala yadayhi ko thumma ghasala yadayhi marratayn marratayn ila al-mirfaqayn ya wanke zara'insa so biyu biyu ko wani zara'i zara'in dama so biyu zara'in hagu kuma sau biyu saboda haka nan game su da yace summa ghasala zira'aihi salasan imana ghasala kulla zira'in salasa marrat thumma masaha bi ra'sihi sa'an ya shafi kansa fa adkhala isba'aihi as-sabbahatayn fi udhunayhi sifatu masl udhunayni kenan a lokacin da ya shafa kan an shafa tun daga goshi har ya kai an kuma dawo to waɗannan manuni guda biyu su ne ake sawa a cikin kusurwar kunnuwa wa masaha bi ibahamaihi ala ala zahiri uzunihi waɗannan manyan farunta su ake shafawa bayan kunnuwa saboda haka manuni guda biyu na cikin kunnuwa sannan manyan farauta kuma na bayan kunnuwa wurin shafa su ba a cuɗawa wasu sai sun kama cuɗawa har kana jin motsin eh, cuɗa abin na kunnuwan da suke yi gabar da ake wankewa ita ake cuɗawa a malikiya wasu ma mazhabobin cewa suka yi ba a cuɗawa babu addalk a cikin arwanna ko kuma wanka in dai a zuba ruwa wa bi ba baɗina uzunaihi wa bi sabbahataini fa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunaihi ko wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri uzunaihi to nan wanga abin da ya maimaita jumlar wa bisabbahatayn batina uzunaihi wannan ziyadatu ne la ma'an wannan ƙarin bai da mahalli duk ya rubuta muku haka nan wa bisabbahatayn batina uzunaihi hmm. ban ji ba fa adkhala isbahayhi sabahatayn fi udunayhi eh, ya shigar da yatsan ya shigar da yatsan cikin kunnuwan so wa masaha to su kuwa bai nuna cewa ya azabin manyan farauta ne ban kunnuwan ba ko dan sai magana shawa kai tsaye wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunayhi manyan farutta ya shafi bayan kunnuwan wa bi sabbahatayn batina udhunayhi manoni kuma ya shafi cikin kunnuwan kenan ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا adadi ya zo ga wankin kafa kenan ko ya wanke kowace kafa sau uku kafar dama sau uku kafa hagu kuma sau uku wannan shi ne mustahab al ghuslil kamil yin arwalla wanda a kamil na wanke kafa sau uku a wanke kuma ba tare da adadi yawanku alwudu mujizi kenan wannan alwallar ta yi isa amma dai alkamil a wanke kafa sau uku dama sau uku hagu kuma sau uku Allah bin Amr ko haka da take ne. Faman za ra'ayi kan haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan magana da ya wani ya tambaye cewa yaya ne ake bayan ya arwallan ya kawo a ƙarshe sai ce haka zal wudu'u to haka ake alwalla ko haka alwalla take faman zada ala hadha wanda ya ƙari akan wannan siffa arwallar da na yi. auna ƙasa ko kuma ya rage faqad asaa to ya munana wa zalama kuma ya zalunci au zalama wa asaa ko kuma ya zan zalama din a farko annabi ya yi zalunci kuma ya munana aikinsa naƙasa wace ma'ana naƙasa ke ɗauka a nan Eh? ba kawai adadi ba kawai adadi ba zuwa suna son ya walla maratan maratan yi marataini marataini yi salata saboda haka nan ƙasa ba shi yake nufi ba abin da yake nufi ƙasa a rage gaɓoɓin alwallan a bar wata gaba daga cikin gaɓoɓin alwallan ba a wanke ba ko ba a shafa to duk wanda ya haka nan to ya muna na alwala kuma ya zalunci kai ne an fahimta ko da wurin ziyada yana ɗaukar ma'anan guda biyu duka ƙari akan adadin wankin da gangan ko kuma ya wanke wata gabar da ba ta cikin alwallan an fahimta ko to daga nan mun ji yadda ake shafar abin nan kunnuwa ko amma dai bai fata hukuncin shaho kunnuwan bai bada hukunci ba ya ce al'uzuna ne minan ra'as wa masu ra'as wajib ba ma ba da masu al'uzunai su ma wajib amma dai taba'an lirra ba istiqlalan ba yanda shafar kai yake wajib haka ma shafan kunnuwa su ma wajib ne amma biye da shafan kai da yake tare lokaci guda ake shafan su ba rabe su ake yi ba to inda rabe su ake yi ne to nan ne za a lalabi hukuncin shafar kunnuwa da yake ba rabe su ake yi ba saboda haka wajabcin su ya shiga cikin wajabcin shafar kai ba kaman kurkurar baki da shakarwa da tacewa eh, tare da fuska ba don su suna da hukuncinsu na daban kuma daban ake yin su saboda haka aka ba su hukunce hukuncinsu na daban su ma ɗin kowane su wajib ne saboda umarni da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar idza tawadda'ta famadmid ko idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir waɗannan suka wajabtar da kurkurar baki da kuma ruwa da shakewa amma kunnuwa babu hadisi daban da ya keɓe su na a wanke shafa su daban ba tare da kai ba dan bayinta daga nan za mu gane cewa littafin malikiya da ke bayani akan um, sanya wani shafar kunnuwa cikin sunnonin alwalla masul udunai ko wata jadidul ma'i kuma da kuma sabunta ruwa domin shafar kunnuwa wannan bayanin ya saba ma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka wajibi ne ajiye wannan bayani abi sifar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala in aka zo wurin shafar kai ai shafa guda a dawo shi kenan sai a shafa kunnuwa shi ke na an gama sai daga nan sai lamba ta bakwai ta khalilun lihiya tsatsefe gashin geni cikin wanke fuska ko yana daga cikin farillan alwalla, don yana magana ne akan eh, farillan alwalla ko Sai. saboda haka me ya ce a warijilaini takhalilu asabi'il yadaini tabi'an takhalilu lihiya ni hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu saboda hadisi anas ibn malik Allah ya yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi Sallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawabba'a ya kasance idan ya yi alwalla a kaffan min milma'in, yakan ɗebo tafi guda na ruwa fa'adakhalahu tahta hanakihi sai ya shigar da ruwan ƙarƙashin haɓa yi. alhanak haɓa nan ƙarƙashin haɓa fa ya lihiyatahu sai ya tsatsefe gashin gemu wa Wakana sai ya ce, yace haka za a marani rabbi haka ubangiji na ya umarce ni to imam al-baihaqi da abu dawuda duk sun rawaito wannan hadisin kuma ingantaccen hadisi ne saboda haka duk wanda ke da gemu shi abin nan tsawon fuska ƙarshen gemu kamar yadda fuka ha'u suke cewa wallahu a'lam cewa gemin da ya waje ba a tsintsefe shine gemin da ake ganin fata ƙarƙashin gashin gemin Shi ne ya wajaba a tsintsefe wurin alwalla amma gemin da ke da yawa ba a ganin fata jiki ƙarƙashin gashin gemin to ba wajibi ne tsaitsaye wannan gashin wurin alwalla ba <clears throat> sai dai nan zo wurin wanka sai dai a shuɗar da hannu a kan gemin tun daga farko har ƙarshe menene dalilin wannan bayani da suka yi wallahu a'lam ba su ba da dalili ba hmm? to wanda ya kasance kuma bai da gemi ƙarshen fuska shine ƙarshen haɓa da ya kai ƙarshen haɓa to shi ke ya kai ƙarshen fuska a tsawo gaba ta takwas ta khalilu asabi'il yadaini war rijlaini tsatsaife yatsun hannuwa a lokacin da ake wanke zira'i kenan lokacin wanke zira'i wajib ne ya yatsu hannuwa ba lokacin da ake wanke tahuna tashin harko ba Don fahimta ko duk gaba ɗaya wanke su ake yi a cikin wanke zira'i a lokacin ne ya wajaba a tsitsefe yatsun hannuwa malikiya sun ta akan haka nan Eh, tun daga ahalari wurin bayanin sifar alwalla ko ko eh, abin nan ashimawi ne ashimawi wurin bayanin eh, abin nan sifar alwalla inda ya magana kan cewa wa a takhlilu ihima, wajibi ne tsatsefe yatsun hannun dama da kuma hannun hagu a lokacin wanke zira'i amma wurin abin da na eh, yatsun kafa nan ne malikiya suka ɗebe ta khalilin asabi ba sa ta khalilin asabi cikin alwajibat ba to nan ma sun samu ƙalubale. tun imamu malik da kai ne ya samu ƙalubale tsakanin shi da lais ibn sa'ad alfahmi al abokin karatun shi kuma ɗalibin shi kuma malamin shi da saboda haka waɗannan guda biyu duk suna daga cikin farillai tsatsaife yatsun hannuwa da kuma tsatsaife yatsun kawa li qawlihi saboda cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asjadal wudu'a ka cika arwalla isbagul wudu shine wanke gabobi uku eh, sau uku uku uku uku uku har karshe da wudu kenan wato a cika adadin alwala bin har ƙarshe ya ce wa khallil bainal asabi sannan ka tsetse yatsu wa balik fil istinshaqi sannan ka kai matuƙa wurin shakar ruwa illa an takuna sa'iman sai ka kasance mai azumi ne to ba sai ka ja ruwa da ƙarfi a wurin shakar ruwa ba. To mahallin shahid a wannan hadisi kamar yadda ya taho shi ne wa hallil bainal asabi ka tsatsefe tsakanin yatsu tsakanin yatsa da yatsa. To manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce yatsun hannu kadai ba bai ce yatsun kafa Ana wanke hannu ana wanke kafa saboda haka wajib ne tsatsaita waɗannan yatsun da yake manzo sallallahu alaihi wasallam bai ambata cewa na kafa ko na hannu ba saboda haka dukkan su sun shiga wanda yace na hannu ake buka ake nufi banda na kafa to wajibi ne ya kawo dalili akan hakan kuma babu dalili akan bambanta su وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce latan hikunna al-asabi'a bi-tuhuri latan hikunna wallahi ku kai matuka. latan hikunna al-asabi' ku kai matuka ga yatsu bi-tuhuri da tsarkakewa au latan hikanna hannaru in kuwa ba haka ba to wuta ce za ta tumfaye muku wannan abin da kuka bari wannan hadisin ma hasadan ne sahihun kamar yadda eh, dara kusurin ya ruwaito a cikin sunan sugura hakanan at da eh, ne cikin sunan sugura da kuma eh, sunan wusta wannan haku shine al-mubalaghah zaton kai matuƙa kenan akai matuƙa wurin tsatsefe yatsu na hannu da kuma yatsu na ƙafa manzo sallallahu alaihi wasallam sai zai ba da tsoro game da sassauci wurin yin haka nan in ba ku kai matuƙa ba to wuta fa za ta tunfayi tsakanin yatsu da yatsu musamman yatsun ƙafa akan samu haka nan ya kasance ruwa ba su shiga sun kai wani wuri ba idan ku ba tsatsefewa aka yi ba zuba ruwa ɗaya aka yi to kulba daɗe wata ran sai an ban lum'a tsakanin wani farkin da wani da saboda haka wajibi ne sun umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kaifa yuhallilu asabi'a rijlaihi yaya ne ake tsatsaita eh, farutan ƙafa? Anil Mustaurid Ibn Shaddad, radiyallahu an, Al-Mustaurid, ƙale ce ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ta wadda'a yana alwanna. Fa khallala asabi a rijilaihi, sai tsatsaita farutan kafafu ne guda biyu bihin sarihi alhinsar da ƙaramin yatsa alhinsar albinsar wadda ƙaramin yatsa ke ce ma alhinsar sannan albinsar sannan eh, eh, alwusta sannan asababa sannan al'ibham Hmm? sai saboda haka ya danganta aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna wajabci cewa shi tun da karamar da shi da karamin farce ya unwane wurin tsaitsaife abin da eh, farutan kafa saboda haka kowa ma ya zo wurin alwala da karamin farce zai tsaitsaife farutan kafa wannan ba dole na ba ya danganta kowa yanda ubangiji ya hore mai wurin yin amfani da gaɓoɓi ne saboda haka duk da gabar farcen da kai amfani wurin tsefewa alhamdulillah abin da ake da eh, abin da an manufa shine a tsefe da wani farce za a tsefe na hannu idan ka iya ka tsefe da farcin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to mustahab ne yin hakan in ko baka iya da wannan ba da duk farcin hannun da ka tsefe to wannan tsefewar ta yi wallahu a'lam daga nan sai sunanuhu sunnonin alwallah kada mu mance ya sanya kamar da yake addalka yawancin malamai ba sun yi addalku cikin farin alwala haka ma wurin wanka cewa da ka fara ruwa ka shi kenan kayi wanka ba sai ka tuɗa tukunan za a ce kayi wanka ba sun kawo dalili da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam fa afraga ala sa'ir jasadi bayan ya tsatsefe yayi tsarki yayi alwala ya tsatsefa gashin kai addalku ba da saboda haka suka ɗebe adalci cuccuɗawa sai ka tsaya ka cuɗa kamar wanda ke wanke datti a ba sai ka yi haka nan ba ka tabbata dai zuba ruwan da kai duk gaba ɗaya ruwa ya game ko ina da ko ina dalilin da ya sa bai kawo addalku ba ke sannan mai magana akan almuwala eh, almuwala ko da ake ce ma alfauru alfauru tun can farko ya sanya su ne cikin sharuɗa ba cikin farillai ba cikin sharuɗan alwallah ya za a fara alwallah ba tare da yankewa ba da gama wanke wannan gaba a shiga wagga da gama wagga a shiga wagga har zuwa ƙarshe shi yake nufi da alfauru shine kuma almuwalatu to daga nan sai su na rubu sunnonin alwallah asiwaku yin asawaki ana bi Allah wani anhu kala, kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula ana shuka ala ummati ba don kadin tsananta wa al'ummata ba la amartuhum bistiwaki da na umarce su da yin asawaki ma'a kulli wudu'in tare da kowace alwalla in za su yi kowace alwalla sai sun yi a asawaki sannan su yi alwallar idan za a sawaki ka hanyar fara alwalla ake yin sawaki. da an gama a asawakin sai a fara alwalla saboda haka da an kai gabaki zuba ruwa ɗaya za a kurkura a zubar a shaka a shaƙi a zuba ruwa ga baki a sa hannu ana wankewa ba shi ba haushe shi ce makurkurar baki ba wannan wanke baki ne ba kurkura ba kamar yadda muka yi bayani kwanakin baya kurkurar baki a zuba ruwa kawai a kurkura duk lungu da saƙo a kuma tuwa ba tare da an sa farce ba saboda ka duk wanda ya sa farce ka waɗa mai ba kurkurar baki kike ba wankin baki na kike saboda ka ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa yana da bukatar wanke baki shi wanke bakin ta shi fara alwala da ya kai ga baki iyaka ya gumɗa ruwa ya kurkura ya raga saura ga tahi da ya tofar ya shaƙa kingi ya fyaci sau ɗaya kenan in so biyu zai ya koma in so uku zai kuma ya koma haka ne da saboda haka kahin a fara alwala ake cin asawaki sunna ta biyu gasul ka bi salafan wanke tahuna zuwa wuya hannu sau uku fi awwalil wudu a farko alwala kenan lima sabata saboda hadisi da inganta an Usman ibn Affan kenan radiyallahu anhu fi hikayatihi li wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ga kwaikwayon arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi annahu cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ghasala kaffaihi ya wanke tahuna ne guda biyu ne salatan so uku sannan suna ta uku aljam'u bainal mammazati wal istinshaqi salasan bi gharfatin nan bayanin da yake ba kurkuren baki a sunna ba shakar ruwa da zacewa a sunna ba haɗe su a yi su lokaci guda shi ne yake magana akan cewa sunna ko sai sa ce aljam'u bai ce ba Aljam haɗe tsakanin kurkurar baki da shaƙawa talatan sau uku bi garfatin da kan wata ruwa so ɗaya ka kan wata ruwa ka gumɗa ga baki to raga kingizar tahinka ka kurkura ka tusuwa kingin nan shaƙa ka sace ka yi so ɗaya ke ka kuma kan hatowa kuma ko in ga buta ne ko gongo taro zuba ga hannun dama ka gumda ka kurkura ka tukuwa to shaka kingi sannan ka shace kai haka nan sau uku haɗe su ɗin shi ne sunna amma kurkuran ba ce kurkura daban sau uku shaƙawa daban da shacewa sau uku ta wannan an saba ba sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko eh to nan sai saboda me yace za a yi haka lima fi hadisi abdullahi bin zaid saboda bayanin da yake cikin hadisin abdullahi bin zaid ibn asim kenan radiyallahu anhu fi ta'limihi li wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da karantar da karantar da alwallan annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi annahu cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam tamammada wasan ya yayi kurkura baki ne kuma ya shaka min kaskin wahidatin da tahi guda fa'ala zalika salasan ya ka haka nan so uku eh yumadmid wa shaku min eh, garfatin wahida kan fatowa guda suke kurkuran baki kuma ki shaƙa. Sannan suna ta hudu al-mubalaghatu fi ma da ghairi sa'ili kai matuƙa a zuba ruwa da yawa a cikin baki lokacin kurkura. Wurin shaƙawa kuma a shaƙa da ƙarfi amma da ghairi sa'ili ga wanda ba mai azumi ba. wanda yake mai azumi ne in ya zuba ruwa da yawa ga baki yana yiwuwa wasu su rinjaye shi ya haɗiye su wuce haka ma mai shaƙawa. saboda haka aka hana masu azumi yin haka ne da yi sallallahu alaihi wasallam saboda cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam yi wa ni filistin shak, kuma ka kai matuƙa a wurin shaƙa ruwa wurin jan ruwa da hanci illa an na sa'iman face sai in ka kasance mai azumi ne. Da wani dalili ne ya sawo kurkuren baki ciki. Mun ga dalili na shakar ruwa ko, babalik sun sha to kurkuren baki ba. Me ya sawo kurkuren baki cikin zuba ruwa ga baki da yawa. Ban ji ba? ya saboda me ya zan guda eh eh na to hadu kurkura kuma shaka ta shiga ciki me a dalili a'a <laughs> za ka da dalili a kai hanci na ta a'a ko saboda me shi kurkurar baki aka ce shi ma a yawaita ruwa a zuba ruwa da yawa ga baki wani dalili zai kawo dalilin ba da shaƙa ruwa ya ba mu dalili wa balik filistin sha to an ce wa balik filman magas to saboda me ya musu bugun ɗiyan kaɗe eh wannan ra'ayin shi kenan dan fahimta ko ra'ayin shi kenan kamar yadda mallan awwal ya ce saboda makotaka da baki ke yi da hanci lokaci guda ake aikin su to tun da an ce a kai matuƙa ga shakarwa, to ana hasashen shi ma baki shi ma ya mai haka nan a zuba ruwa da yawa ko to sai dai ya taji ila dalili ile wannan ya taji ila dalili da hancin nan kaɗai da yake da dalili ya kamata ya magana a kai. Eh. To sai taqdimul yumna alal yusra daga cikin sunnoni alwalla gabatar da gabar dama akan gaba hagu. Gaɓoɓi biyu da yake ana wanke su daban-daban. To a fara wanke dama sannan wanke hagu yin haka nan na da cikin sunna. Li hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin na na Aisha Allah ya da ita kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son at-tayamuna farawa da dama shi tana ulihi a wurin sa takalmi ne wata rajulihi da kuma wurin shatar sura. wata hurihi da kuma wurin tsarki wato yana son ya fara da gabar dama wa fi ta'anihi kullihi haka ma duk lamari ne wanda ba na kazanta ba idan na tsarki ne to da dama yake so a fara an fahimta ku da dama in na tsarki ne ba na kazanta ba da dama yake so a fara ba da hagu ba wurin kazanta kuma to a gabatar da hagu an fahimta ku sai saboda haka wurin sa takalmi dama ake gabatarwa wurin ɗebewa a fara ɗebe hagu wurin sa wando a fara sa ƙafar dama wurin ɗebewa a fara ɗebe ƙafa hagu in tago za a sa a fara sa hannun dama in gida za a shiga wannan dama dama da shiga da fita duk dama da dama an fahimta ko in cikin yauce ne da yake wurin ƙazanta ne to nan da hagu aka fara shiga in da a hito a hito da dama sai wurin bayarwa da amsa dama kan fahimta ko saboda haka duk yan bid'a muke wannan wurin <laughs> ko <laughs> eh hagu sheda yari jaye wurin basuwa da hagu da amsa da hagu eh saboda haka wajibi ne shedan shi ne ke mu'amala da hagu saboda haka annabi ya umarni a saba ba shedan ka ba suwa da dama ka amsa da dama ka ci da dama ka sha da dama na bayar da su sai da sai wani ma fi hadisi Usman saboda kuma dalilin da ya zo cikin hadisi Usman ibn Affan fi kayatihi a cikin kwaikwayon da ya yayi li wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ga alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghasala al-yumna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya wanke hannun dama summa al-yusra sa'annan hannun hauni sai zo da summa bayan ya gama wanke dama kenan sannan ya wanke hannun hagu sai addalku na ya zo da addalku cikin mai sunnoni alwallah ko bai zo da shi cikin na alwallah ba. Hmm. Ni hadisa Abdullahi bin Zaid wato addalku cuɗawa kenan in aka zuba ruwa akan gaba to a cuɗa a je da hannu a dawo da hannu ga gabar imrarul yadda kenan ko alal kamar yadda mai risala ne ko mai izziya ce na ma'al ma'i tare da ruwa ya ke ce ma addalk saboda hadisi abdullahi ibn zaid ibn asim kenan radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthi muddin cewa an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kashi biyu bisa uku na mudu ruwa mudun da ake auna zaton konowa to an zo mai da ruwan da ba su cika wannan mudun ba kashi biyu bisa uku na wannan mudun saura kashi ɗaya bisa uku kenan mudun ya cika to mudun ba ko cika ba saboda haka bai ko kai fiye wata leda guda ba ko Yara rabi ko tawo amma mu da ƙyar wanda leda guda fiye wata ka isa ta alwanda. <coughs> ko kuwa to saboda haka eh, a rage abin na ɓarnar ruwa da aka zo da shi fata wabba sai ya alwala zira a aiki. sai ya shiga yadda luku yana cuɗa zira'a yana cuɗawa. Don ruwa ‘yan kaɗan ne ya zuba, saboda haka in ba cuɗawan ya yi ba, ruwa ba za su daga ko'ina da ko'ina ba. Ba kamar mu daga kwararar ruwa fuce fuce fuce har ruwa fita zuba, eh da abin nan gwiwa hannu ba. Wannan ɓannata ruwa. Eh. Eh, wannan tabzir ne wurin alwallah, ba ya halatta ya gani. to saboda haka aka sanya na aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba abin nadi ne ba ba umarni ba ko aiki ne ba umarni ba inda umarni ya bayar idza tawadda ahadukum falyadluk abin udwahu to wannan da ya shiga cikin umarni ke na addalk amma nan tun da aiki ne to bai shiga cikin farin eh, eh, farillai ba sai farilla ta bakwai taslisul gasli eh, bakwai ko ban ji ba sunna afwan sunna ta bakwai daga cikin sunnonin alwala taslisul gasli wanke gaba sau uku ya taslis li hadisi usman saboda hadisin usman ibn affan radiyallahu anhuma anna an sallallahu alaihi wasallam tawadda salasan salasan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ai wallahi kuma ya wanke gabobi na sau uku uku nan ma aiki ne ba umarni na ba ko wa qad sahha kuma ya inganta annahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan marratan ya alwala wanke gabobi so dai dai dai dai dai wa marratayn ne. kuma ya wanke gabobi so biyu biyu biyu biyu biyu har karshe wanda ke nuna cewa wanki so uku ba wajib bane sunna ne an fahimta ko amma ya yi umarni da isbaq isbaqul wudu idza tawadda ahadukum falyusbib alwudu'a in dayan ku zai alwala to ya kai matuka to kai matukan nan kuma sau uku kenan To wannan umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar eh, cewa asbigul wudu'a وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما aka yi magana kan cewa ta khalilul na daga cikin farillai to saboda mai ba sa isbag cikin farillai ba don da umarni na asbig alwudu'a ka cika alwalla wato ka wanke sau uku uku shi ya na isbak sannan wa sallil bainal asabi kuma ka ta tsakanin farutanka farutan hannuwa da kuma farutan kawa sannan wa balik filistin shak ka kai matuƙa kuma a wurin shakarwa face mai azumi kake to an isbak dalilin da ya sa ba sa isbak cikin farillai ba shine ya kawo anan wa qad saha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan marratan wa marrataini marrataini ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wallahi wanke gabobi ne sau daya daya ya wallahi kuma wanke gabobi ne sau biyu biyu to wannan dalilin shine ya kada akalan umurnin da annabi ya bayar daga wajabci zuwa sunna wannan aikin da annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa wancan umarni da ya bayar asbigal wudu'a din nan ba umarni ne na wajabci ba umarni ne na sunna Dan fahimta ko ba don wannan aiki ne ba inda ba taɓa samun ya alwala sau ɗaya ɗaya ko biyu biyu ba to da asbibul wudu'a din nan fa da marra salasa ta din nan da ya zama farilla cewa kowace gaba dole ne sai an wanke so uku duk gaban da ake wankewa amma sai gashi ya yi abin da yake saɓanin hakanan ne sau uku biyu da kuma sau ɗaya ɗai ya sa malaman usulun suke suke cewa ya dullu da zahirihi an al-wujub illa an hu sarifun umarni na nuna wajibi ne kai tsaye sai in akwai wani dalili da ya kaɗa akalan wajibcin nan zuwa ga sunnanci zuwa ga cewa sunna ko kuma mustahabi tukunan da a dauke shi akan haka ne wannan shine dalili wa yustahabu tikraru masjid ra'as. cewa Mustahab ne maimaita shahon kai ba waɗai a shaha su guda shi kenan an gaba a kuma shahawa kuma sannan a kuma shahawa kuma asa uku go, to haka na mustahabi ne amma umarnin da Allah ya bayar wamsahu bir usufun saboda haka da zaran ka sha wasu guda ka ɗauke wannan wajabcin don Allah bai ambaci adadi ba ko sayyib to mu so mu ji dalilin da yasa yace mustahabbi ne sai ce ahyana amma kuma ba kowane lokaci ba wata ran ka maimaita sha kai da wani lokacin kakka maimaita saboda mai lima saboda hadisin da ya inganta an Usman daga Usman ibn Affan radiyallahu an annahu tawadda ya ilwalla fama saha ra'sahu salatan sai shahi kai ne hatta uku wa qala sai sai ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda hakaza na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala kamar yadda kuka ga nayin amma kuma siffar da ta gabata ta Humran da ya ɗauko na alwallan Usman bai ce ya maimaita shahon kai ba. Ko? Wannan shi ya nuna kenan cewa ko shi Usman ɗin ba kowane lokaci ne kika maimaita shahon ba. Sai dai wani lokaci yakan maimaita. Ɗan fahimta ko? To irin waɗannan sunnoni bai kamata ce a yi siwa da su a yi tabbatinsu ba. Irinsa suna kawo gardandami. dami. da rashin fahimtar juna. Ka san da su amma kuma baka aikatawa, watakila jagora kake, ran da ka aikata su to ka barkota, a ce ka zo da bida'a. A ce ɗan bida'a kake ba mu sani ba. To yin ka kawo dalilin da za ka gamsar da mutane watakila ɓaraka ta riga ta samu. Ɗan fahimta ko? Saboda haka irin waɗannan sunnoni wasu lokuta sai a zanka yin <coughs> da lokacin da aka ɗauko matsalan ƙabalu. ba sai da Najeriya ta abin nan arewacin Najeriya don gaba ɗaya ta rikice ba eh akan ƙabalu ɗai sai da aka rikici. to ba saba ba ko waɗanda ke yi suna yi ne sai a ɗauka cewa yawanci yan ɗariƙa ne ke yi lokaci yan tijjaniya ko su sai da tijansu suna ka kabalo saboda haka su aka ɗauka kamar cewa wata aƙida ce ta tijjaniya can suke yi <laughs> saboda haka a ce sunna ce kuma sai an yi to gida kan gida da kuma yake a eh <laughs> da abubuwan da sun zo yadda aka shigo da abin da ya sai sai ya zan akwai abin da tsanantawa kwarai har wanda bai kabali ba ma abi ne sallah eh da <laughs> wallahi Allahul musta'an sai abu na abin da suna ta takwas a tartibu kewa kerantawa mai magana a tartibu ta wurin almuwala ko eh da magana almuwala sai ba da ma'anan da ke ɗaukan at-tartib eh yace li'annahu al-ghalibu fi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama hakahu man haka wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam cewa at-tartib din shine mafi yawa ga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗanda suka hakaito alwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hakaito shi lakinnahu qad sahha an al-miqdam ibn ma'ad akan ce ma'adi kariba sai a rabe ya'un da kafu a rubuta ya'un a matsayin ya zuwaidi ko na ce ma'adi kariba ko kuma ma'adi ya kariba sai yadda aka karanta malamin hadisi sun yadda da haka nan annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in cewa ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa alwalla fatawabba sayyi alwalla fa ghasala kaffaihi salasan ya wanke tahuna ne guda biyu sau uku wa ghasala wajahu salasan ya wanke fuska sau uku thumma ghasala zira'aihi salasan ya wanke zira'i ne kowane su salasan sau uku ثم تمضمض واستنثر ثلاثا sannan ya kurkure baki ya shaƙa ruwa ya tace sau uku thumma masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafa kai wa da kuma kunnuwa ne guda biyu ya shahid yes yana nan da fara wasan shaka to jeratawa ai ba jeratawa yi ba ba jeratawa yi ba mahallin shahid bayan ya wanke zira'i tukunne ya kurkura baki ya shaka kaga bai tarfi ba ke ne ko bai tarfi ba mahallin ɗin kawo wanda hadisi kenan dalilin kawo a tartibi cikin sunnonin alwalla kenan ba a saka tartibi cikin sharuɗan alwalla kamar yadda ya sa su cikin sharuɗan alwalla ba tun da an samu hadisi inda annabi ya saba tartibi ɗin a wanke tahuna ko a kurkura baki a shaƙa, tukwazo ga wanke fuska tuku a wanke zira'i tuku a shafan kai da kunnuwa tuku a wanke kafa ba tasbih ke kenan ba Tunan sai da ya wanke zira'i tukunna sannan ya dawo ga wani abu abin nan kurkurar baki da shaƙa ruwa kenan sai ya saba ma wannan tartibin dalili kenan na cewa eh, tartib din sunna ba farilla ba kamar yadda ce yin tartib ɗin shine galib shine mafi rinjayen alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala ya fara da takuna ya kurkura baki ya shaka tukun ya wanke fuska ya wanke zira'i ya shafar kai da kunnuwa tukun ya je ya wanke kafa al-ghalib na alwala annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan yake jiran su amma sai ga hadisin abin nan eh, ma'adi yakrib miqdam ibn ma'adi ya ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam da zo mai da ruwan alwalla da me ya fara fa ghasala kaffaihi salasan ko daga tahuna da sai a je ga kurkurar baki da shaƙa. amma sai annabi ya tsallaki wa ghasala wajhahu sai wanke fuska tai sannan ya je wanke sara'ilai sannan ya zo ya kurkura baki da shaka ba a saba ma tartibi ba to mahallin shahid na wannan hadisin kenan Tun masu masu a ra'sihi bayan ya gama kurkuran baki da shaka tukun ya je ga shafar kai da kuma kunnuwa tukun aka je ga wanke kafa Da dalilin da ya sa shi mai wannan littafin ya ce tartib na daga cikin tunnoni ne ba farillai ba kamar yadda malaman fiqh ke cewa har yanzu wurin karatun sallah a karanta sura ta gaba sannan ta baya ta gaba wata sura mai lamba ɗaya in ka karanta ta abin da sura mai lamba biyar za mu ce in ka karanta ta ga raka a kwarko, to in ka zo ga raka ta biyu ka karanta mai lamba ta shida kan karanta mai lamba ta hudu cewa yin haka na sunna a farko ka karanta alam tara kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil raka ta to karanta li ilahi quraish ko kuma ra'aytan ladhi zuwa qasa amma kaka koma wailul likulli humazati an fahimta ko to sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma wannan tartibin da sallar dare sai da ya ɗauko bakara ya karance kaf ya koma nisa'i ya karance kaf su ya dawa a ne murana ba saba wannan tartibin ba ya saba wannan tartibin saboda haka mustahab ne tsarin yin tsarin haka na mustahab ne to sai sunna ta tara addu'a ku, cewa yin addu'a to mun riga mun fara sai mu isuwa yi addu'a ku bayan an kammala alwalla da kaulihi sallallahu alaihi wasallam domin cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku, ya tawabba da zai yi alwalla fa yusbigu kuma ya cika alwallan nan ciccicif ثم يقول سعنا يتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية فجس أن بوطي مي قوفوف الجنة الثمانية guda تقص a samaniyatu sifa ba sifa ce ga aljannati ba shi yi yawa asamani ya damma an fahimta za a bude mai ƙofofin aljanna guda takwas ya dukulu min yi sha'a ya shiga aljanna daga duk ƙofar ɗaya ga dama bayan kammala alwala ne, mai magana akan cewa cewa daga kai sama da wannan bai daga cikin sunna ko kuma a sassaɓa ruwa a yi nuna Allah ko da ko hari za a kai mai a'a da wannan duk ba su daga cikin sunna an fahimta ba sai an canza idanun sama an kalli Allah ba ba sai kuma an nune ba sai kuma an nune ba duk ba su daga cikin sunna ka gama eh to karanta abin nan addu'a nan kai abduhu wa rasuluhu ko wa zada tirmizi wannan abduhu wa rasuluhu ya inganta a hadisin muslim ya inganta cikin hadisin muslim zada e tirmizi tirmizi ya yi ƙari allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin cewa Allah ka sanya daga cikin masu tuba in suka yi laifi da kuma ka sanya cikin masu neman su tsarkaka a kowane lokaci akwai wata an min salihi na ko to shi ma wannan ba karɓaɓɓe ba ne wannan gaɓar ba karɓaɓɓa ba ce a hadisi inda sunna ta eh, inganta kenan waje an ne min almuta tsakirina ɗan fahimta ko sayyib saboda haka wannan ƙarin ana ƙarawa in kai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al mutatahhirin nan ne za a dasa aya kada a ƙara waje an nemin ibadaka na. ko eh addu'a ce ta kwarai amma ƙara ta ciki kuma bid'a ce sunna ce inda sunna ta tsaye ka to tsaya nan sakka ya ƙari eh amma an kasu in ka karanta ba kuma wannan don kanka ba cewa yi laifi ko yin aljanna dai ba buɗe ma <laughs> an ta ko ya ba ka ta kware kanka ba shi ne ba kai ba kowa ne ba kanka kawa ne yi. <laughs> amma ka karanta kuma to ka tsaya da ka tsaye sai kai kare na'am nan kai kare kuma to ka aikin da kai وعن أبي سعيد سعيد سعد بن مالك يعني ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من توضع دول الولاء faƙala sai ya ce, Subhanaka Allahumma bihamdik, Sarki ya tabbatar maka ya Ubangiji tare da gode maka, ashadu an la ilaha illa anta ina shaida babu wanda cancanta da bauta face sai kai, astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka. Ya ka addu'a ke. Kutiba fi raqtil za a rubuta wannan addu'ar da mutum yayi a cikin wata takarda fara tas sun matsubi a bitsabi'in sannan a wa wannan takardar stamp Nan bayan da ko a buga ma wannan takardar stamp fala yuktaru ila yawmil qiyamah ba a budewa sai ranar tashi alkiyama ka karanta eh ga horar takarda an yi stamp an rohe takardar ba a budawa sai ranar tashi alkiyama wannan hadisin ma ya zo cikin sahih sargi ko sannan tabarani ya rawaito cikin autar Ima hadisi ne da inganta na imam albani na gaya ya sa cikin al'irwa da kuma sifatu sala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko da wannan ne ma muka kawo ƙarshen na ya kamata a ce mu tsaya nan